Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Laraba 22 ga watan Yunin shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kan matakin da ma'aikatan lafiya ta ɗauka na korar duk likitocin da ke yajin aiki a Najeriya, ko mai 'yan ƙasar ke cewa kan wannan hukunci? a wani bangare muna kamar in ce nuna goyon baya ga shi ministan lafiya da ya sallami wa'annan ma'aikata haka kuma bayan da shugaba muhammadu buhari ya naɗa ibrahim idris a matsayin inspeto janar na 'yan sandan najeriya shin kowane kalubale yake fuskanta a halin yanzu sun bangaren rikici da tsagiranci da rashin tsaro da ya addabi kasar nan wani babban kalubale ne a gaban sassan janar na polis din Za kuma mu ji dalilin rashin fara sauraron karar da aka shiga ta shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki. Haka kuma muna ɗauke da shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarin nan mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. gwaje-gwajen makamai masu linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta gudanar sun nuna cewar gwamnatin kim jong-un tana ci gaba da faɗaɗawa tare da sabunta fasahar ta ta kira makamai masu linzami tare da yin biris da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata gwaje-gwaje na biyar da kuma na shida wanda pyongyang ta gudanar a yau laraba din nan daga bakin birnin wonsan da ke bakin teku na wani makami mai linzami samfurin musudan a yau din nan ya nuna cewar har yanzu tana kokari ta faɗaɗa waɗannan makamai nata. jami'an sojan amurka da na koriya ta kudu sun ce makami mai linzami na farko da ta cilla ya birkice jim kaɗan a bayan harba shi to amma kuma makami mai linzami na biyu wato ya yi tafiyar kimanin kilomita 400 kafin ya fada a cikin tekun japan ko kuma tekun gabas kamar yadda ake kiransa a ƙasar koriya ta kudu haka kuma wato gwajin makami mai linzami na ƙarshe da koriya ta arewan ta gudanar bai cimma tazarar kilomita dubu uku da take bukata domin ya kai ga sansanonin sojan amurka da suke asia da kuma yankin tekun pacific ba haka kuma wannan bai nuna cewar makamin yana iya sake shigowa doron ƙasa bayan an cilla shi sama domin ya samu ya kai ga inda aka auna shi ba amma kuma waɗannan gwaje-gwajen sun kuma nuna kamar da ƙwararru suke faɗi cewar takunkumin da aka sanya ma ƙasar ya zuwa yanzu ba su shafi kwarewar koriya ta arewa wajen gyara wannan fasaha tata ta kera makamai masu linzami ba shugaba vladimir putin na ƙasar rasha ya zargi kungiyar ƙawancen tsaro ta neto da laifin zafafa kalamanta tare da faɗaɗa ayyukan sojojinta har zuwa bakin iyakar ƙasarsa putin ya zargi neto da yin watsi da kiran da ƙasar rasha take yi na samun haɗin kai a tsakaninsu yana mai faɗin cewa akwai buƙatar a samu tabbatar da ƙulla kawancen tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa ta yadda kowace ƙasa za ta kasance daidai da 'yar uwata ba wai ta ƙungiyoyin kawancen tsaro kamar yadda ake da su a yanzu ba a lokacin da yake magana a gaban karamar majalisar dokokin rasha a yau laraba din nan ya kara da cewa shirye rasha take domin a yi tattaunawa amma kuma har yanzu ba su sami wata amsa mai karfafa gwiwa daga kasashen yammacin duniya ba Putin ya buƙaci 'yan majalisar dokokin na rasha da su goyi bayan matakan da rasha take ɗauka na mai da martani ga irin waɗannan matakai na ƙungiyar ƙawancen tsaron neto ciki kuwa har da ɗaukan matakai na ƙarfafa tsaron ƙasar tasa labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka a washington dc sassan da ke cikin gardamar da ake a Birtaniya ta neman ci gaba da zama ko kuma ficewa daga kungiyar kawancen tarayyar turai suna gangamin su na ƙarshe kafin kura da za a gudanar a gobe juma'a wato gobe alhamis kenan kan wannan batu mutane fiye da miliyan 45 ne suka yi rajista domin su jefa su kuma ana sa ran cewa ya zuwa daren gobe alhamis din ko kuma safiyar juma'a da a sami sakamakon wannan kura da za a jefa ko ta yaya wannan ƙuri'a ta kaɗa kuwa shawarar ci gaba da zama a cikin tarayyar turai ko kuma ficewa daga wannan ƙungiya da birtaniya ta shiga shekarar 1973 zai shafi dangantakar siyasa da tattalin arziki tsakanin Birtaniya da sauran kasashen Turai. Prime Minister David Cameron na Birtaniya yana goyon bayan ci gaba da kasancewa a cikin tarayyar Turai ɗin ya kuma faɗa jiya talata cewar duk da cewa tarayyar Turai ɗin ba wai ba ta da laifuffuka ko kuma kurakurai ba ne an san cewa ƙasar Birtaniya ba ƙasa ce mai yin watsi da muradunta ba. Ya ce idan Birtaniya ta fice daga tarayyar ta Turai zai kasance makwabtanta da su rika yanke shawara kan abubuwan da za su shafi ita birtaniya din ba tare da sanin matsayinta a kansu ba waɗanda suke goyon bayan ficewa daga tare da turai din sun ce yin haka zai ba birtaniya ƙarin damar kula da al'amuranta ita da kanta musamman ma kan batun manufofin shiga da ficen baƙi. shugabannin dukkan sassan guda biyu dai sun yi wata muhawara cikin talabijin a jiya da daddare inda suke zargin junansu da laifin shata ƙarairayi domin goyon bayan matsayinsu ibrahim alfa ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc bayan matakin da ma'aikatar lafiya ta ɗauka na dakatar da likitocin da ke yajin aiki a manyan asibitocin najeriya yanzu haka dai masu jinya suna ci gaba da ƙauracewa irin waɗannan asibitoci domin neman jinya a wasu asibitocin na jihohi ko kuma masu zaman kansu wakilin babban gidan jibrin ya ziyarci wasu asibitoci a lagos domin ganewa idansa abin da ke faruwa akasarin asibitocin dai sun kasance babu majinyata sakamakon rashin samun kulawa daga irin waɗannan likitoci da ke gudanar da ayyukansu a asibitocin a ziyarar da na kai asibitin koyarwa na jami'ar lagos akasarin waɗanda ke kwance a asibitin sun kasance masu buƙatar kulawa ne na gaggawa suka buƙaci kadan ambaci sunansu sun bayyana min cewa manyan likitoci ne ke lura da masu jinya ga dai abin da wani da ya roko dan uwansa jinya a asibitin sashen koyarwa na jami'ar Legas ya shaida mani. A wani bangare muna kamar in ce nuna goyon baya ga shi ministan lafiya da ya sallami wa'annan ma'aikata. A dalili kuwa shine a so kusan biyu kenan ina ɗaukan maras lafiya ina zuwa da shi a asibiti domin jinya. Amma nakan samu asibitin MT a ce man ba likitoci gaba ɗaya saboda wai suna yajin aikin neman karin albashi. Alhali kuma ga yanayin da ƙasa take ciki na rashin kuɗi da kuma abubuwa da wa'anda suka yi tsadar rayuwa. Amma su duk da haka ba ta tausayin mutane suke ba ta kokarin aljihunan suke kuma har ga Allah wasu abubuwan da yawa ni ina ganin wannan abu da aka yi yayi daidai a ziyarar da da kai asibitin koyarwa na jami'ar Lagos da kuma asibitin kula da masu tabin hankali da ke ya ba likitocin da na samu sun shaida mini cewa ba su da ikon yin magana tare da ni shugaban su ne kadai zai yi magana da 'yan jarida kuma shi ma sai ya samu umarni daga shugaban su na ƙasa duk kokarin da na yi domin jin ta bakin shugaban kungiyar likitocin na ƙasa dr muhammad askira ta wayar tarho ya jitira inda lambarsa ke kadawa ba tare da an ɗauka ba yanzu haka dai wannan umarni da gwamnatin tarayya ta bayar na sauya likitocin ya shafi likitoci kimanin dubu goma sha hudu ne da ke aiki a manyan asibitocin ƙasar daban-daban da ke faɗin tarayyar najeriya a jiya ne dai wata sanarwa da ministan lafiya ta najeriya professor isaac adewole ya fitar ya nuna cewa an buƙaci a canja wayannan likitoci tare da baiwa shugabannin asibitoci umarnin ɗaukan wasu sabbi domin ci gaba da aiki ganin yadda sasantawa tsakanin gwamnati da kuma likitocin yakici a al'amarin da kuma ma'aikatar lafiya ta ce yana shafan masu jinya yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen kawo karshen yajin aikin likitocin ko kuma dai inganta harkokin lafiya a asibitocin najeriya baki ɗaya babin jibrin murya amurka daga lagos Lagos. A gaishe da baban gida. Shugaban Najeriya ya naɗa Ibrahim Idris a matsayin sabon sufeto janar na 'yan sandan ƙasar biyo bayan ritayar Mr. Salman Arase daga aiki. Ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja. formally introduce uh, my successor, uh, acting Inspector General of Police, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya mai barin gado kenan, Mr. Solomon Arase, ke gabatarwa 'yan jaridu sabon mukaddashin Sufeta Janar Ibrahim Idris da zai gaje shi. Ana fi Ibrahim Idris a garin Kutigi da ke karamar hukumar Lavun a jihar Niger. a shekarar 1959 bayan ya kammala digirinsa na farko a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya yi digiri na biyu a bangaren aikin lauya a jami'ar maiduguri ya shiga aikin ɗan sanda a zamanin mulkin Buhari na mulkin soja a shekarar 1984. Ya shafe shekaru 17 yana bangaren 'yan sandan kwantar zoma. Ya rike mukaman unit commander, squadron commander da ma babban commander. Ibrahim Idris ya yi kwamishinan 'yan sanda a jihar Nasarawa da Kano. sannan ya rike shugaban 'yan sandan kwanta da tarzoma a hedikwatar 'yan sandan najeriya ya kuma yi aiki a rundunar 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya da ke labira da istimo inda har shugaban ƙasar ya bashi lambar yabo sabon sufeta jar na 'yan sandan najeriya ya yi ƙarin bayani Obviously, under our collective leadership, the police force. Ya ce sunana Ibrahim Idris, za mu yi aiki tukuru don tabbatar da mun tsara yadda za mu ci gaba da kare dukiya da rayukan 'yan Najeriya. Kowane kalubale sabon shugaban 'yan sandan ke fuskanta a halin yanzu ga barista Aliyu Abdullahi. Wani bangaren rikici da tsagiranci da rashin tsaro da ya addabi kasar nan wani babban kalubale ne a gaban Sufetu Janar na Polis din Ganin akwai manya-manyan jami'an da ke gaban Ibrahim Idris a rundunar 'yan sandan Najeriya da kuma yanzu za su yi ritayar dole. abin da cewar tsohon mataimakin su feta jar na 'yan sandan najeriya ibrahim baba ahmed wannan bai dace ba idan za ka naɗa a duba a cikin waɗanda suke nan gwamnati guda ɗaya a naɗa hasara ake ba ɗan kaɗan ba duk da dai wani lokaci za ka ga cewa an naɗa wani junior sai da a yi tafiya to ya zo da junior ɗin shi sai da ɗin da yi tafiya ɗin nan bai shirya tafiya ba in yi tafiya inda iya ko ya zauna a ɗauki wulakancin da junior zai musu tunda shi ne shugaba yanzu ko abin da ya kamata shi ne idan an naɗa junior sai na ya tafi to bai shirya tafiya ba aka zo kuma ka naɗa juniya ɗin shi an taɓa yi lokacin shagari lokacin adamu suleiman shi ne yake aktin IG yana acting ba kan fara ne shi ba suka zo ba samu shiri tsakanin su ba ya samu aka ce sai a cire shi ba a cire shi ba ya ka ɗauko adewusi adewusi na can yana asistan assistant commissioner assistant commissioner aka ba shi aka ce shi suleiman adamu suleiman ya koma masa wata ne ke to wani haka ka cin mutunci adamu suleiman ta wani iya mai tafiyarsa ba daidai ba ne ma a ce a dinga ɗauko juniors sannan senior su tafi wanda suke duk gaba ɗaya an yi asarar su. da Sani Aliyu masani ne a ɓangaren tsaro. Shugaban ƙasa yana tuntuke mutane mutane ne kafin ya ba su waje babu wajen da ake kuka da jami'an tsaro wanda ake kuka da su kamar yan sanda da harkokin ke gurɓace a ƙasar nan shugaban ƙasa yana tattalin ya kawo gyara ne ganin harkan yan sanda hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaishe da hassan Har yanzu dai muna birnin Abuja inda wannan karan za mu leƙa ga Nasiru Adamu El Hikaya don jin dambarwar shari'ar shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Bukola Saraki. rashin fara sauraron sabuwar karar da aka shigar da shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki kan amfani da dokokin bogi da ya kai ga sa ba hamayya bai dakatar da muhawara mai zafi tsakanin magoya bayansa da waɗanda ke ganin taɓa rauniyar hanya ya samu mukamin. precisely we quoted section 123 which contemplated that service of court processes shall be effected on the defendants personally. lauyan gwamnatin tarayya david kaswe ke kare rashin samun mika wa sarakin sammace hannu da hannu da nuna doka ta ba da izinin bin wasu hanyoyin wajen kai sammace. Martin. Mai bawa sarakin shawari kan shari'a barista Ibrahim El Sudi ya ce ba sa shakkar gurfana gaban kotu. Shi a ranar tara ga watan Jun 2015 ya gabatar da kansa ne a matsayin wanda yake son a zaɓe shi a shugaban majalisa. Saboda haka me ya haɗa shi da abubuwan da ake zargin cewar sun taɓa kundin tafiyar da ayyuka na majalisa ba shi da hannu a ciki wannan bita da kulli ne kawai idan yau na gabatar da kaina cewar ina son yi zaɓe ba ni da hurumin da zan tambaye hukumar zaɓe wani irin doka kuke amfani da shi na jabu ne ko kuma na gaskiya ne ba ni da ikon wannan saboda haka shigar da shugaban majalisa siyasa ce kawai suna shakka ma dai ba sa yin dan majalisa ahmed babba kaita ya ce ya zama wajibi a taka sarakin birki don kare martabar majalisar abinda wannan gwamnatin take yi kuma ta zo da shi shine babu wani wanda zai ce ya yi karhin gwamnati kuma babu wanda ya yi karhin doka wannan ba a yin shi dare daya akwai abubuwa ga sunan kana gani da da an kama wane kwana ɗaya biyu an sake shi yanzu akwai wanda yake kwana arba'in ana na ana tatsa shi kuma yana yana yana shirin shiga kotu ko kuma yana cikin kotu za a karbi kudin al'umma a hannun shi irin waɗannan abubuwan su ne za su sa 'yan baya mu kanmu da muke cikin wannan tsarin mun san cewa a wancan lokacin da wannan lokacin ba daidai bane ba ba yiwuwa dare ɗaya amma in aka samu shekarar na aka ƙara samun ta kayan tenuwa ɗin na tabbatar maka da cewa kowa zai yi wani abu wanda ya san al'umma an sa mashi ido to sai ya jinjina abun kayan ya yi shi kana ya yi shi na tambayi mai kada ƙuri'a a Najeriya Misbahu Lawan ko me yake ganin tasirin da wannan dambarwar ke yi a gwamnatin apc eh, gaskiya mu lamari ne ina kira ga shi shugaban kasa da kuma su majalisa dan juma ne da dan duk waɗanda suke shiga tsakiya dan su jawo wa najeriya kuma baya ya kamata su su ankare su tabbatar da cewa zaman lafiyan su shine ci gaban najeriya zaman lafiyan majalisa da shi zai tabbatar da cewa duk abin da gwamnati ta kawo an yi nasara so ni shawara da zan ba su dukkan su biyu su kai zuciya nesa gaskiya akwai munafukai a tsakiyar su wanda suke ganin su sai an yi faɗan nan ne za a samu nasara akan abubuwan da ake yi saboda haka ne ina ganin yana da kyau gwamnati su kai hankali nesa wajen tabbatar da cewa duk abin da za a yi a najeriya na an sa hankali a gaba domin mu cima nasarorin da muka sa a gaba wannan shine ni shawara na tsakanin su babbar kotun tarayya dai ta ɗige ci gaba da karar zuwa 27 ga watan nan nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaishe da nasiru yanzu kuma sai shirin na gaba imma ba ta garago Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago inda shirin ke tattaunawa da Bello Bala Shagari mazaunin Ingila. Amma yanzu haka yake ziyara ana Amurka. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bello yake muna bayanin abin da ya kawo shi Amurka kuma ya fara gutsuro mana kenan sai lokaci ya muna halin nasa. Don haka a yau nan shirin zai ɗora. Yau Bello ka ce kana adana tarihin kakanka ne tsawon shugaban ƙasa Alhaji Usman Aliyu Shehu Shagari. Ina muhimmancin wannan aiki da ka sa gaba. Ah, abin da yake da muhimmanci da wannan aiki shine mm. cewa in kana ba da tarihin shehu shagari ba tarihin shi kake bayarwa ba tarihin najeriya kake bayarwa mm. dalili shine ah, tun kafin najeriya ta samu 'yancin kanta yake aikin gwamnati mm. kuma har ya zama minista hmm. yake aiki da prime minister kuma har najeriya ta samu 'yancin kanta aka shiga jamhuriya ta farko kuma cikin jamhuriyar nan ta farko ya zama minista minista kashi har sau biyar ma daban-daban eh aka zo aka yi juyin mulki aka shigo gwamnatin soji kuma yana cikinta su ma suka kira shi ya musu aiki aka yi yakin biafra ma yana nan kuma aka yi aiki da shi kuma shi kaɗai ne kuma ya koma lokacin bayan ya zama minista ya koma sokoto ya zama kwamishina har kusan so biyu hmm. a sokoto sannan ya ƙara dawowa gwamnatin yakubu ga wanda ya zama ya ƙara zama minista ya aiki to kaga yanzu in ka fara bada labarun nan ka sai ka bada labarin abubuwan da suka faru a wannan lokaci mm. har da su labarin su janar yakubu gawan labarin su gwamnatin janar obasan jama da ya zo ya aiki abun mamaki a nan shine cikin wannan labari nasa ah, watakila shi kadai ne aka samu shugaban kasa wanda daga zabensa na kansala bai wani zaɓe ba sai zaɓen shugaban kasa kuma to kayan duk mu kai a can abin da eh. zai ba mutane mamaki shine kana rubuta tarihi kana tattara bayanai akan tarihin tsohon shugaban kasar najeriya wanda yake kaka ne a gare ka mm. to amma kuma mutane za su yi tsammanin cewa duk wasu bayanai da zaka nema mm. za su takaita ne a ingila saboda ingila ce tema najeriya mulkin mallaka eh, ba kamar ba najeriya ba ta da wani magami sosai eh. idan kai maganan shugabanci eh, tsakanin najeriya da amurka amma ga shi ka ce ka zo nemo wasu bayanai a nan wani hulɗa ko kuma dangantaka ke ga tarihin alhaji ali usman ali shehu shagari da ƙasar amurka wanda har ya kawo maganan da ka faɗa haka take ingilawa su ne suka rene mu hmm. amma ga yadda kowa ya sani amurkawa su ne 'yan sandan duniya game yadda wannan dan takara bani sanda yake kamanta su ya ce hmm. mun zama 'yan sandan duniya hmm. wato suna suna da sha'awa sosai da suna da kuma ra'ayi na abubuwan da ke gudana a Najeriya. yanzu an misali ɗaya daga cikin wadda na zo na gani na sunanta Professor jean haskovitz Mutum ce wadda ta haɗu da Prime Minister tun zuwan da ya America a 1963. wadda Prime Minister? Sa tafawa balewa. A lokacin ne kuma ta haɗu da shi ma tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari. ta san oh. shi kuma har yau tana nan da ranta to ita abin nan ta kware ne a al'amurorin Najeriya da hmm. tarihin Najeriya tun daga lokacin kuma take biye da al'amurorin Najeriya har zuwa yau har gobe in ba mutuwa ta yi ba tana tana shiga Najeriya kuma ana shawara da ita na akan abubuwan Najeriya kana nin ka gana da ita koko kana so na gana da ita na gana da ita ita fa na fara ganawa da sannan kuma wato saboda irin yadda ta kware a kan sanin Najeriya hmm. wasu abubuwa na muka tattauna da ita yana da wuya ma ka je Najeriya ka samu wani wanda ya sani ko ya kula da wannan abu saboda san Najeriya alal misali kowa na da nashi ra'ayi ne mm-hmm. ita me ra'ayinta abin da ta gani hmm. kuma ta zauna da kowa duk wanda ka san ya shiga ƙasar Najeriya ta san shi kuma ta zauna da shi kuma ta karance shi ita ina ruwanta ita ba ta da bangare ita tana nata nazari ne saboda haka ta hito da wasu abubuwa waɗanda yana da wuya ka samu mutum ɗaya a Najeriya wanda zai samu wanda ya samu so da haka yanzu tarihin Najeriya ba zai cika ba kuma har sai ka zo nan kuma bayan don na ta sani saboda na haɗu da ambassador Tom Pickering a jikadin Najeriya ne a jikadin America ne ga Najeriya a wannan lokacin jamhuriya ta biyu lokacin mulkin Shehu Shagari sannan kuma a nan America ma babban ka samu ganawa da shi na gana da shi babban jekada ne Eh, kuma har yau ana yi da shi yana ana abin nan da shi eh, eh, abin tuntuban sa e, domin neman shawarwarin eh gwamnatin America kenan ma so na yi fira da shi shi ma ya gaya mini wasu abubuwa da yawa wato yana da wuya 'yan Najeriya su fahimci tarihin su in ba tare da sun tuntuɓi irin waɗannan mutane ba saboda su ma sun taka wata rawa akan abubuwan da ke faruwa yau da gobe da kullum kuma mm. akan al'amurorin Najeriya babban dalilin da ya kawo ka kenan duk waɗanda kake son gana su ka gana da su kenan na gana da su to yaushe kake sa ran ka hitar da wannan eh, kundin bayanin tarihin da kake wato da yake aiki ne mai yawa hmm. ah, kamar yadda na ce maka tarihi ne na shehu shagari kuma tarihi ne na nigeria hmm. ah, mun ta sa mun ta sa lokaci ma wanda muke ganin za mu kare eh, shi amma kullun ana ƙara bincike sai ga abin ƙara zarfi yake ya ma wuce sannan ka kai ma yadda kake tunanin abin yake ashe ma ya wuce haka to wani tunanin ya zo maka har kai tunanin cewa ya kamata ka tattara tarihin <laughs> shugaban tsohon shugaban kasa hmm. kuma nashi kaɗai kake yi ko ko akwai kana tunanin kai na wasu shugabannin kasa ko eh. kuma na wasu fitattun mutane eh ka gani a mutum ne mai son tarihi kuma tarihi abu tarihi abu ne mai daɗi kuma mai kyau hmm. kuma wato ina cikin mutanen da ba su jin daɗin yadda mutanenmu suka ɗauki tarihi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba kaga yana da wuya ka iya fahimtar wasu in kai baka fahimci kanka ba masu aure yau ma kamar kullum a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon namu bello bala shagari da cubahiru jodo ne wanda daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Ga da da To madalla. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku ra'ayoyinku ga nasihar azumi. assalamu alaikum abin da ya shafi akan tsafta ah. annabi yana cewa annazafatu min al-iman yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani a ah, me ake nufi na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci na farko baya da zaka ka fuskanci Allah sai ka yi su kai tsarki yi alwala ka yi abin da ya kamata dai sannan ka je ka fara sallah ko kuma a'a ka sadu da iyalinka ne sai ka je ka yi jana ko kuma mace ce akwai jinin biki in ya zo mata dole sai ta yi wanka saboda haka addinin musulunci ka tamtam ɗinta a kan tsafta take haka kuma filin da zaka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da zaka yi ibada a gujin saboda haka addinin musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki ana so mutum a na farko ya zamana yana fita tsaf ɗinsa na biyu ya zamana kuma ya kare bakinsa yana ta brush ko kuma abin nan don lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana wari kana shutar da shi kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka shushe shi a musulunci ce don haka ire-iren wayannan kai ko kaya kasa inda suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da taurari a jikinsa ba saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci addinin musulunci bai bar shaka a a saki haka kawai eh, adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi alkur'ani ya faɗi zancensa ya faɗi kuma a illanta inda har ba a wannan adalci ba na ɗaya yin adalci zai kawo umma salama na ɗaya na biyu zai kawo natsuwa tsiya da sauran abubuwa na bala'i fada da sauran yaƙi da ire-irensa duka Inda akwai adalci to ba za a gani ba saboda haka muna kira ga 'yan jama'a adalci ba sai a shugaba kaɗai ba an ce dan eh, kanka kai mata adalci me ne kar ka ɗauki hannunka ka je ka ɗauki kayan mutum kafanka kai ka kai ta inda za ka je ka sabi ubangiji. To madalla Allah ka saka da alkhairi. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon Na kusa mari da 'yan mata kuma kusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyar ku take tafiya ko da daɗi ko babu da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don ba ku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyar ku a kowace asabar da lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum. Dandalin VOA duniya a tafin hannu. girmama Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara ne da sakon alhaji abubakar jibril ɗan gusau da babba haruna bajoga suka ce ya kamata shugaba buhari ya dinga cizawa yana hurawa domin kuwa wallahi talakawan kasar nan suna cikin ukuba da tsadar rayuwa sako na gaba na cewa salamu alaikum voa hausa mu dai al'ummar najeriya fatan mu akan naɗin sabon babban inspector 'yan sanda allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa daga alhaji umar forever gashuwa muna yi wa sabon inspector 'yan sandan najeriya fatan alheri wajen gudanar da aikinsa daga umi matan mai kayan miya oji cortes gombe wannan sako na cewa hakikan wannan mataki da babban bankin najeriya ya ɗauka na baiwa naira daman ta nemo wa kanta daraja a kasuwa zai shafi talakawan ƙasar nan ta wurare da dama allah dai ya kawo muna mafita amin sako na gaba daga nura sani bena mai ɗinkin hannu rijau ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnan babban bankin najeriya cbn ya yi murabus ganin yadda naira take faduwa amma ya kasa bankata komai sakon karshe na cewa matakin kora daga aiki da gwamnatin jamhuriyar niger ta yi wa manyan hafsoshin sojanta akan zargi da ake musu na yunkurin juyin mulki kwata-kwata bai dace ba ya kamata a bari sai an tabbatar da laifinsu sai a yanke masu hukunci na cin amanar ƙasa daga abdulmalik saidu mai biredi tashar bago gusau to madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin bar mu koma ga ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya gwaje-gwajen makamai masu linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi sun nuni da cewar gwamnatin shugaba kim jong-un tana ci gaba da faɗaɗawa tare da sabunta fasahar ta ta makamai masu linzami tare da yin biris da takunkumin majalisar ɗinkin duniya yau laraba a birnin wansan da ke bakin gabar teku pyongyang ta gudanar da gwaje gwajen ta na biyar da kuma na shida na wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ake kira musudan jami'an sojan amurka da na kore ta kudu sun ce makamin mai linzami na farko ya burkice jim kaɗan bayan harba shi yayin da na biyu ya ce tazarar kilomita 400 kafin ya fada a tekun japan to madalla masu sauraron kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyyar rasuwa alhaji muhammad kankiya wanda aka fi sani da mamman kankiya sannan tsohon mataimaki na musamman ga ahmad bello sardauna wanda ya rasu shekarun jiya litinin a gidansa da ke unguwar sarkin musulmi kaduna najeriya aka kuma yi jana'izarsa a masallacin sultan bello ya rasu yana mai shekaru 95 da haihuwa allah ka ji kansa ya kuma kyautata karshen mu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a manadin ibrahim alfa ahmed da ya tana gabatar da shirin da wanda ya haɗa shirin daniel brown sai nisar fil hashin gumel nake cewa kada ku rediyon ku ga jamila da halima da usman